نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau lahadi muna biyu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 wadda ya daidai da 28 ga watan biyar miladiya shekara ta 2017 muna cikin suratul bakara jiya mun kwana aya ta 50 a ta 60 daidai yau mu tashi ta 61 wai zukaitun ya Musa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض وبقلها وكثائها من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نعم الله يجي وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مثلا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما أسوا وكانوا يعتدون nan ci gaba ne da kisan abin da ya faru na inadi na yahudawa tare da annabinsu annabi musa alaihi salatu wassalam in aka ce su yi kaza sai su yi akasinsa duk lokacin da aka hana su wani abu to wani abu da su yi daban duk lokacin da aka ba su wani abu sai su nemi su canja shi wannan ita ce al'ada da ɗabi'a ta yahudawa na can to shine ake tunatar da yahudawan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da aslaf nasu wato iyayensu da suka wuce irin yadda suka dinga fito na fito da annabi Musa da shari'an Allah da hukunce-hukuncen da ke cikin attaura wadda aka biyo annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar yadda aka sani lokacin da aka samu uh, attih wato ɗemuwa da Yahuda suka yi sun sa annabi musa alaihi salatu wasalam ya roƙi allah aka saukar musu da nau'i biyu na abinci shine almanna wasalwa da darba na zuma da kuma 'ya'yan tsuntsaye ya zanto suna ci ba wahala ba wani eh, matsatsi a ciki to shine da tafiya ta yi tafiya shine nan suke cewa annabi musa alaihi salatu wassalam cewan Allah ce wa iz ya Musa lokacin da iyayenku suke ce ma annabi Musa lan nasbira ala ta'amin wahid mu ba za mu hakuri akan abinci guda ba nan ba suna nufin da asalwa eh, ko kuma alman wasalwa suna nufin abinci guda ba ne a alman abinci ne mai zaman kansa salwa abinci ne mai kansa mai zaman kansa amma abin da suke nufi abincin da babu canji kamar a wajen larabawa ko da rana ɗaya da ka ci abinci kala-kala guda goma amma in dai kala-kala guda goma nan babu canji to ya zama da amun wahid an gane misali a ce rana ɗaya za ka ci shinkafa za ka ci tuwo za ka sha kunu za ka sha gwate za ka sha farfesu to ya zanto wannan abinci kala nawa kenan biyar ko to kullum haka kullum haka kullum haka ba ba samo wani kala ba to sunansa ta'amun wahid abinci ɗaya kenan kuma shine qur'ani yake nufi anan cewa tunda kullum suna cin almanna as-salwa tunda babu canji to shine suke nufin da'amun wahid suka ce tubara su ya kuri akan wannan ba su suna son a canja musu da abinci kala-kala kuma kala-kala na a kowace rana a canja ba iri ɗaya ba an gane lan nasbira ala ta'amin wahid ba da mu jure mu cin abinci kala guda kowace rana ba fad'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka to me yasa ba su ce fad'u lana rabbana ba ko me yasa kuka ce suka ce fad'u lana rabb ka roƙa mana ubangijin ka maimakon ce ka roƙa mana ubangijin mu fad'u lana rabbana suka ce fad'u lana rabbaka me yasa kuke ganin yahuda suka yaka na'am yawa yawa wana duk suna nuna rashin su tsananin imaninsu da Allah madawakin sarki kuma ka yahuda suke da haka suke dangana rabbu din ma zuwa gawa Musa Eh, duk lokacin da ka ce ka roƙa mana ubangijinka maimakon sai ka roƙa mana ubangijinmu ko mahaliccinmu eh, fadu lana rabbaka ka roƙa mana na mai renonka ya khuruj lana min matun bitar ardi ya fitar mana abinci irin wanda yake fita daga ƙasa ba kawai da darba da tsuntsaye da suke zuwa daga sama ba wato suna son mai kenan noma ga dan adam ga dan adam <laughs> noma ta shi suke so yasa annabi Musa ya kalubalance su ya ce a ah, tastabdiluna allazi huwa adana bil ladzi huwa khair yanzu da hankalinku kuna kallo ku canja abu mafi daraja da abu mafi kaskanci ga abun da ba wahala ba komai tsuntsaye ne fa za su zo su abin nan salwa din nan za su zo ne kawai su ɗabi iya yadda suke so su soya su gasa su ci shi kuma darban ɗinan da asuba yana zuba ne kaman hazo a yanzu ai wanda ya zaman ƙauye ya sani in lokacin wace lokaci ne kaman akan irin dorawa ɗin nan za ka ga kan dan hudan menene tuntun dorawa eh, ka ga akwai kaman zuma a jiki wani ruwa kaman zuma an fa lokacin yaushe ake zama bazara yawa to su ko da yaushe dab da asuba kafin asuba ta keto sai wannan darban kawai ya dinga zuba su diba su sha ta riga ci a su son wannan sun tsayin kuma su zo mu ce ɗabiya yadda yake so ya gasa ya so suka ci a ba son wannan so yanzu noma suke so hmm, noma <laughs> noma da wahalan sannan akwai wani da na ji an sa a kasa yana ke cewa buhari duk yadda kai ni wallahi ba za ka sani noma ba ba mu zaɓe ka don haka ba yana ganin noma yana da wahala na'am min matun bitul ardu min ha. baqal shine ainihin bukol duk wani abu wanda yake vegetable kore duk koren abu shine suke suke magana anan fitar musu 'ya'yan itace wanda suke kore vegetable su rika shukawa wakil qisaiha da kuma me alkama an san alkama na'am wa fumiha da kuma tafannuwa kaji hada tafannuwa wa adasiha da wake wa basaliha da albasa a <laughs> wanda suke so kenan kaza ta rika fito musu shi eh wadda da albasa da tafannuwa an san matsayinsu suna da wari ma wadda suke waɗansu ba sa so ya sa manzo Allah baya son warin tafannuwa in ta zuba yakin tabuka wasu ka ci tafannuwa da albasa sai ce to shi ba dai haramta abin da Allah ya halatta ba amma baya son warin aka ci kara zo kusa da shi halal ne yawwa amma kar ka ci ka zo cikin jama'a sai ka ci a gidanka in warin ya kare ka zai sa kana wanda ya ci tafannuwa ma kare zo masallaci an gane da dangananta to yanzu akwai malamin wannan zamani da suke cewa wanda ya sha taba ma kare zo masallaci suka ce domin illan ɗaya ce idan an hana wanda ya ci tafannuwa ya zo masallaci saboda warinta to ai wanda ya sha taba ma ya shigo cikin sahu yana warin baki yana warin taba zuwansa yana tashi su ma bai kamata ya zo masallaci ba ya kuka wani baɗi nasu ya yayi ko yawa ko da ke alhamdulillah yanzu gaskiyar magana shan taba ya ragu musamman a nan garin Bauchi wallahi shekarun bacin da mata da maza har yan mata daga suna shan taba amma yanzu ka je mai shago ma da yawa baya ma sai da taba amma za ka ganta a tire ma ake yawo da ita to alhamdulillah mutane sun fahimci cutarwa da taba take tana sa cutar kansa tana sa ciwon hanta ciwon saifa ga sunan ciwoyi kala-kala wadda taba take sakawa wadda sai sa wasu kasashen ma an tilasta ma kamfanonin taba cewon su rubuta a bayan kwalin cewa fa taba fa tana cutarwa cigarette is harmful in the body suna rubuta a jikin kwalin dole su ne cewa kana sha ma ka san abin da kake sha taba tana cutarwa tana taba huhun mutum tana taba hantar mutum to alhamdulillah yanzu gaskiyar magana alhamdulillah da ne sun yi sauki da shan taba mata da maza amma da a garin nan ne na sani har ƴan mata shan taba suke amma yanzu kan yayi sauki na'am eh, qala sai annabi Musa da suka faɗa yace a ah, atastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa yanzu da hankalinku kuna ji kuna gani ku canja abu mafi alheri mafi sauki da abu kaskancacce shine noma sai kun yi noma ku ci waɗannan abubuwa kuke ambatawa to shikenan nabi Musa sai ya roki Allah cewa ya Allah a ba su abin da suka nema sai Allah ya masa wahayi ya ce ibitu misran fa inna lakum ma sa'altum misran me yasa kuke ganin ya zama munsarif alhali ismu alam in dai alam din ne wanda yake gari baya baya sarrafu amma wannan ya sarrafu aka ce misran bit tanwi me yasa na dalibai suke dalibai wanda suke zuwa islam me yasa kun san yana daga cikin a ka'ida ta nahawu duk ismu alam mamnu'un min as-sarfi ne to wannan gashi an sarrafa aka ce misran aka yi da tanwini me yasa shiru kenan shiru kenan to nan ba misira na gari sananne ba ne a'a ba misira na in misira na gari sananne ne ba hali a masa tanwini ba hali a masa kisra kamar yanzu duk inda Allah yake cewa wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikum وبيوتا واجعلوا نعم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة أوى أوى ياي cewa wa auhaina ila Musa Allah ce mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa wa akhihi da dan uwansa wa kenan Harun an tabawwa liqaumikuma bi Misra to bi Misra ga ba'u harful jarri ya ga ce misra da me da fataha to kaga da mamnu min sarafi da ismun ne musarraf kaga da dole da masa me kisra kaga ba masa ba to kaga kenan nan da aka yi masa tanwini ba misra da muka sani bane ba misra ta egypt bane a'a bi ma'ana kowane gari ku je ku yi noma za ku samu abin da kuke so kowane gari to sakamakon cewa ba misali da muka sani ba ne sai sa ya zama munsarif an gane wannan zai zo mamnu sarfi ba an gane wannan yawwa fa inna lakum ma sa'altum abinda kuka nema za ku samu albasa ko eh da ta tsiro tafannuwa eh da ta tsaro ku je da <laughs> ku samu amma me biyo baya Allah ya ce wa duribat alaihimu zillatu wal maskanatu sai Allah ya sanya musu kaskanci da talauci kaskanci da talauci saboda yawancin malamai suka tafsir suka ce canjin abincin nan fa da suka nema ba wai dan ya hau kansu bane a'a dan tsiya ne kawai da inadi da isgilanci dan su saba ma Allah in an ce su yi gabar su sai su yi yamma ko gane bane kamar yadda na taɓa karanta muku kisan wani ɗan shi'a eh, a garin malamai ahalis sunna garin majority duk inda malami ne a garin da aka samu ahalis sunna ne ba yan shi'a to da zai ke tambayan malamin su na ɗan shi'a wadda ba a garin yake ba yake ce to mu muna da tambayoyi na addini kuma wadda muke tare da su wadda suke kiran kansu ahalis sunna ne ya dami wajen fatan abu ya rikice mana sai ce to abin da za ka yi shine duk lokacin da ka tambayi wani malamin cikin malaman sunna in ya ce maka kai gabar to kai yamma shine gaskiya in ya ce kai kudu to kai arewa shine gaskiya in ya ce maka halal ne to ka ɗauka haramun ne in kuma duk abin da ya ce maka haramun ne to ka ɗauka halal ne haka yahuda suka dinga yi wa annabi musa da allah duk abin da aka ce su yi sai sun saba kuma da su aka jarrabe mu a duniya din nan komi yana hannunsu sai zaga ga komi ke lalace Allah ya sauka wa duribat alaihim adh-dhillatu wal maskanatu aka dora musu kaskanci da talauci me kuma du menene wa ba'u bi ghadabin min Allah suka cancanci fushin Allah Allah ya fushi da su to kaga tunda aka aka dangana fushi zuwa ga Allah aqida ta al sunna ba laifi ba ne in an dangana fushi zuwa ga Allah tunda shi ambata a littafinsa ba wani ne ambata ba Allah yana fushi yana yarda radiyallahu anhum wa radu an Allah ya ce ya yarda da muminai muminai ma sun yarda da kyautan da ya ba su kaga Allah yana yarda wa ba'u bi ghadabin sun koma da fushin Allah nuna Allah yana fushi in an saba masa yana fushi in an masa da'a yana yarda ba za a ce ya yi kama da dan adam ba dan adam ma ai yana fushi yana yarda ka san duk wannan akan shigo da hankali ne wa shari'a alalilin waɗannan abubuwa hankali baya shiga abinda Allah ya faɗa shi kenan kawai mu menene sai ka bi ba ruwan garci a ai mutum ma yana fushi mutum ma yana yarda don haka ka ce Allah yana fushi yana da kaman ya zo mutum a a fushinka ba ɗaya ne da fushin Allah ba yanzu ta kai kai fushi da ni ko to an kai fushi da ni ya da kai da ni ba kai zaka ce bar bauchi ba dan kai mushi da ni ba kai zaka ce bar anguwan nan ba ba kai zaka ce bar gidana ba to a'udhu billahi Allah ya fushi da mutum fa ina dai sa kansa to awa misali a ce kai ka yarda da ni to ka yarda da ni ta yiwu ba abin da ka iya bani to Allah ya yarda da kai fa to saboda kan nan maganan a ce dan adam yana fushi yana yarda Allah ma yana fushi yana yarda don haka sun yi kama a ce za a kore wannan ba daidai bane a kaida ta ahlus sunna duk abin da Allah da manzonsa suka nasabta zuwa ga Allah to ba a ja don ba da ra'ayi bane abin ne tauƙifi wahayi ne yanzu dubi annabi Isa me yace ta'lamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsika nabi Isa ya dangana nafsu zuwa ga kansa ya dangana zuwa gawa ga Allah to ai shi annabin Allah ne ya san Allah inda ya san Allah bai da nafsu dai dangana masa to da haka nan gaskiya nan gashi an dangana fushi zuwa ga Allah wa ba'u bi ghadabin min sun koma da fushin Allah eh wa bi wannan sun cancanci fushi daga wurin Allah an gane wannan tayyib me yasa Allah ya fushi da su me yasa dora musu kaskanci me yasa dora musu talauci bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah ko da yaushe wato bi wannan hukunce hukuncen da Allah ya saukar ko yaushe Yahuda suna kafircewa ga wani babban laifi wa yaqtuluna an-nabiyina na al-haq ga kashe annabawa manzannin Allah yahudawa su suka kashe annabi ash'aya su suka kashe zakariya su suka kashe haya di yahudawa ne da yawa ma ibn kasu ya ce annabawan Allah sama da arba'in yahudawa suka kashe suka kashe su abunsu manzan Allah ya ce mafi sharrin mutum man katala nabiyan au katalahu nabiyan mafi sharri cikin mutane shine wanda annabin Allah ya dauka hannu ya kashe shi ko shi ya kashe annabin Allah ka san annabin Allah dai ba zai kashe ba sai wa ya dan wuta duk wanda ya kashe annabin Allah shi ma shi kuma ba dan wuta ne to yahuda abinda suka dinga kashe annabawa ai ko wannan annabi su kashe ai ko wannan su kashe Allah kuma ya to ku a ganin ku me yasa ko wani hikima ne annaba ke kashe su a ce annabin Allah wani mutum common gama garin mutane ya kashe annabin Allah ya samu dama me kuke ganin bismillah malam eh annabawa mutane ne kaman kowa amma mutane ne masu daraja masu ɗaukaka wanda mu ga hankalinmu ne sai mu ce yaya za a yi annabin Allah wani mutum ya samu dama ya kashe shi ba shi ba ta maluma yanzu masu kira zuwa gadawa in aka kashe sai kai ke ce a ya aka yi fasikai fashe suka samu daman kashe malami da ɗaruruka ko miliyoyi suke amfana da shi suka kai gare shi Allah bai yi da daman ya kare su ne kuwa me ya faru malam me kake gani eh haka ne ya zo da gaskiya sa wani suke amma wai hikiman su samu dama su kai ga annabin Allah shi muke so na'am yawwa ɗaya da ci abin da malamai suka faɗa kenan jarrabawa ne gawa ga annabawan tunda a matsayinsu na mutane bayan Allah ne Allah zai iya jarraba su kamar da ke jarrabar da cututtuka mutane suna cututtuka da ba annaba annaba ma suna yi mutane da ba annaba suna mutuwa annaba ma suna mutuwa to yadda Allah ya jarrabe bayan san ya jarrabe su haka babu laifi bane in kuma duk wani akwai wani kuma duba nan me dalili kuma duk an faɗa abu daya jarrabawa ne Allah kuma yana jarrabawa kowa musamman ma jarraba aka jarraba tun gwargwadon imaninsa ne sai sa manzo Allah ya ce al-anbiya wa shaddun nasi bala'an annaba sun fi kowa samun jarrabawa musibu fitunu na malam ya zama mana gargadi eh yana ciki yana in ce an kashe annabin Allah kenan ya kashe ne ya mai sauki ne eh na'am a kawar cikin laifin sai eh, wannan shi ma yana ciki eh, eh eh to eh, malam Allah yana ba da dama kafirai su kashe annabawa da aka kashe su su sai yawa su samu daukakan daraja shine ma babba abin da diyanci malaman sai abin da suke faɗa kenan domin duk wanda aka kashe shi akan yana isar da sakon Allah to yana da darajar da ba wanda yake da irin wannan daraja din yawa domin ko da zagin mutum aka yi akan yana isar da saƙo Allah yakan mai da zagin zuwa ga kansa ya ce shi aka zaga ko aka yi wa mutum izgili Allah yakan mai da izgilin zuwa ga mai ga kansa ka tuna ayan da muka karanta qul abillahi wala in وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف أو طائفة منكم نعذب نعذب طائفة بأنهم كانوا كافرين نعم yanzu kai ka ji daɗi canja murya da kai Allah ya ce. ci murai ne ina so in kawo yadda nake so Allah wala don dinga Allah ya ce Allah ce ka tambaye su shin wa suke wa izgili Allah ne ayoyinsa ne annabinsa ne kaga wannan izgili an yi wa mutane ne sabon manzon Allah aka yi musu wasu munafukai suka yi musu suka ce kaga su ciki tirsitsi masu ci matsorata wurin yaƙi masu bin manzon Allah bini bini ba sa ja in ja kaga sabai aka yi amma Allah dauki abin ya dora wa kansa ya dora wa ayoyinsa ya dora wa annabinsa saboda nan duk wanda ya zagi mai karantarwa ko annabin Allah to yana zagin Allah ne idan hadisi ka karanta wani ya zage ka yana zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama so da nan duk annabin da aka kashe shi a lokacin da yake isar da sakon Allah to ya samu daraja babba da kima a wurin Allah ya samu daraja ta annabci ya su kuma daraja cikin menene shahidai kaga daraja biyu darajan annabta darajan menene shahada manzala ce ba wanda zai an shahada ya je lahira ya ga abin da Allah ya tanada masa na ni'ima duk da zafin mutuwa sai ya yi burin a dawo da shi duniya a sake kashe shi ta hanyar shahada saboda gara basan da ya gani ragar daraja daukakan daraja ne ga annaba ga manzannin da ake ba da dama kafirai fasikai suke kashe su Allah in ya ga dama dai kare su wallahu ya asmuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane to amma lokacin Allah sai ya bada dama wa yaqtuluna an-nabiyina haqq suna kashe annabawa haka kawai haka suddan ba bisa dalili ba abin da yahuda kenan suka dinga yi su suka kashe annabi zakariya suka kashe ɗansa yahaya su suka kashe su haka kawai ba gaira ba dalili saboda inadi da fada da addinin musulunci Allah ce zalika bima asawwa kanu yatadu me yasa suke kashe annabawa me yasa suke kashe manzanni bima asaw saboda saban Allah da suke domin idan mutum yana saban Allah kisan kai mai sauki ne a wurin sa sai zaka ga yan fashi da suke kashe mutane to kullun suna cikin saban Allah ne su ne mazinata su ne mashaya haka nan duk wanda ka samu yana shaye-shaye yana zina to wallahi kisan kai abu ne mai sauki a wurin sa yanzu dai kashe ka duk wanda ka samu kuma yana da'a ma Allah to da ka samu yana da wahala ya dauki hannunsa ya kashe wani yana da wahala haka la ce zalika bima asau saboda sabon Allah da suke yi shine ya kai su ha zuwa ga kashe annabawa wa kanu ya'tadun ga ketare iyakokin Allah duk wata duk wata iyaka da Allah ce ka su ketara sai sun ketara wannan shi ya kai su ga ketara suka kashe annabin Allah suka kashe annabawan Allah na'am إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أوا نن yana tabbatar da wani ayata tabbatar da adalcin Allah Allah adali ne cewa duk wanda ya bauta ma Allah da gaskiya ba ruwan Allah da kabilansa ba ruwan Allah da inda ya fito ba ruwan Allah da wani sunansa can abinda ake bukata kawai shine imani da Allah imani da manzon Allah da kuma ta Allah da bauta shikenan kawai abinda Allah yake so ba ruwan Allah da sunanka a'a sunanka bai damu Allah ba shi dai sunan da ya saka maka musulmi Allah ya ce innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani wallazina hadu da waɗanda suka ce su yahudawa ne daga hada yahudu waɗanda suka ce su yahudawa ne wannan suna sun same shi bayan annabi Sulaiman ya bar duniya wannan suna kalakana musu shi ko suka kalakana mu kansu wannan sara da kuma nasara nasara jam'u ne, me yasa kirza ake ce musu nasara ne wai sani da larabci me yasa ake ce musu nasara hmm? da turanci ana ce musu christians addinin christianity to muna faɗa a larabci me yasa ake ce musu nasara dalilin da yasa ake ce musu nasara a garin da ma'aifiyar annabi isa ta aife shi ana ce masa annasira a falasinu take annasira gari ne har yanzu yana nan الناصرة nasira to sai aka dangana su zuwa ga wannan garin بلورا nasara الناصرة wato plural an gane nasira gari ne ya da jama'a abin ne Allah da ikonsa duk addinan da ake bi yanzu a duniya daga gabar ta tsake suke ko ba da gabar tsake take suke bane amma kuma ga turawan sun zo sun kunna wuta a gabar ta tsakiya din nabi Musa a gaba ta tsake yake nabi Sulaiman annabi da kai duk annabawan Allah a gaba ta tsake suke daga Baitul Maqdisi zuwa Hijaz zuwa Masar a dan wannan tsakanin suke daga nan ne ya shiga Europe addinin Christianity sai za ka ga suka suke kwallon rike Baitul Maqdisi wato inda yake hannun Yahuda dan ya zama nasu suke ta kokarin eh, abin nan ma baitul maqdis bai zama helkwata ma ne yahudawa saboda sun san darajar gurin sun san kiman gurin to amma abin mamaki ya za a ce kun yadda addinin nan da kuke yi ko kiristoti na duniya daga falasini yake daga gabar ta suke da don me kuka zo ka kunna wuta a ciki a wannan area din wutan yaƙi me yasa ai da ya kamata in akwai tunani inda addinin ka ya fito ka kare shi yanzu musulmi dai je da fitina a makka musulmin kirki dai da fitina a makka mahaifar manzon Allah inda addinin musulunci ya tsire girma ya reshi har ya zo mana to da me suka ta da rikici a Falastinu me yasa ake ta kashe kashen rayuka tambaya ne wanda ba su yaba da amsanta ba ba su yaba da amsanta ba in dai kana kimanta guri kana darajanta wuri to duk abin da ya kawo hatsaniya ko rashin lafiya ko walakanta wannan gurin ba za ka so ba duk addinin da mutanen duniya suke yi daga gabas ta tsakiya yake nan ya fito nan ne annabawan Allah suka dinga tsira annabi Ibrahim a nan aka yi shi annabi Ismail annabi Isyaka Zulkifilu Nuhu duka Nuhu daga Iraki yake Nuhu daga Iraki yake to ka duba iraki yanzu yadda ta zama annabi ibrahim daga iraki yake duk gashi rama manzo iraki yanzu ta zama wajen zu da jini ta zama wajen zu da jini annabi eh, lutu shi ma dunnan yake dunnan suke haka isma'il duk daga nan suke to ya kai haka kuma wannan fitina ta iraki Allah kaɗai san da za ta kare kila ila yawmin kiyama dama manzo Allah ya faɗa yace nan ne kafan ta take nan fitina take kullum manzon Allah ya tashi da ya magana fitina sai nuna iraki hadisai ne ga suna ingantattu da ana masa wahayi duk lokacin da ya magana fitina sai nuna iraki to gashi yanzu ta gani gashi Allah sauka wannan sara da kiristoti wa sabi'in sabi'in asalinsu mutane ne masu bautan gumaka to yaƙi da aka yi Eh, da kiristoci kiristoci su zo sun kama su suka mai da su addinin kiristanci da ƙarfi su sabi'in sai zanto da suna bautan wuta suna bautan gumaka suka koma addinin kirista to shi ake ce musu sabi'i wanda ya bar addinin sai koma wani sabon addini kamar manzo Allah ayi da shi da sabon sa amma kada me ake ce musu sabi'awa sabi'i wai wanda ya bar addinin iyaye da kakanni ya koma sabon addini to an gaji an ce a kan ce mutum sabi'i ana nufin musulmi ne a lokacin wanda ya bar addinin sa na gargajiya addinin gumaka ya koma sabon addini to jam'in sa menene sabi'in ko sabi'iyuna an gane wannan to duka cikin su man amana billahi wanda ya imani da Allah shine abun bautansa wal yawmil akhir ya yadda cewa tashin kiyama gaskiya ne akwai sakamako akwai hisabi wa amila salihan yayi aiki na kwarai to lahu ajruhum inda rabbi wannan kan suna da ladan su wajen ubangiji su bara tauye musu da komai ba kuma wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yazuna ba za su yi bakin ciki da abin da su bari a baya ba ba su tsoron gaba ba su da bakin ciki abin da su bari a baya saboda kaga wannan Allah ya nuna adalcin Allah yanzu idan yahuda suka yi imani da manzon Allah za su tafi aljanna nasara suka yi imani da manzon Allah za su tafi aljanna ba da ce dan can sun yi bautan wani wani abu wanda ba Allah ba shikenan ba za karbi imanin su ba duk wanda ya kyautata addinin sai bi addini na gaskiya da masa ma kaman kai kaman mutum ne yana bid'a yana fifita bid'a sai ya gane sunnan manzon Allah ya gane cewa ita ce tsira ita ce abun bi ba bid'a ba kofan tuba a buɗe take maganan da ake cewa Imam Malik yake ba ake cewa al-mubtadi la tawbata lahu cewa nan bid'a babu tuba gare shi abin da yake nufi wai yana da wahalan tuba shi dan bid'a me yasa yake da wahalan tuba saboda shi abin da yake yana ganin ibada ne dai ma samu lada amma yanzu da makaɗi da mawaƙi da dan goge da dan caca da dan me da dan me dukkan su wannan sun yarda saban Allah suke wa'azi kaɗan da ayi musu su tuba amma mai maulidi ba ai kullum haɓaka shi suke kullum sai sa da magabata suke cewa al-mubtadu la ta lahu cewa dan bid'a bai da tuba bi ma'ana yana da wahalan tuba don saban Allah ne shi ko mai da shi addini yana ganin ma dai samu lada to yaushe zai tuba amma wanda ya da abin da yake saban Allah ne to insha Allah akwai ranar da zai tuba ko ba dade ko ba jima Allah ya masa gamu da katar amma dan bid'a yana da wahalan tuba yana da wahala su ne suka wahalar da magabatanmu su suka wahalar da su wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yazanun ci gaba Wa وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم tura خذوا ما آتيناكم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله يجي وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka tuna ko ka ambata cikin alkur'ani lokacin da muka yi alkawari da yahudawa cewan za su bi attaura sau da kafa za su yi da'a ma annabi musa an yi wani alkawari da su amma ina sai suka ƙi suka bujire suka bin hukunce-hukuncen attaura suka bin sunnonin nabi musa alaihi salatu sai Allah ya turo mala'ika jibrilu sai ya dutsen ɗor ya zama a sama gashi yana reto a samansu cewanto ku yadda ku bi a taura da annabi isa eh, da annabi musa an baka ba a sako muku a kanku to kaga da suka ga haza suka ga mutuwa nan da na suka ba suka sujada suka ce na wa ta'ana sun ji sun bi eh, haka aka yi da su ga dutsen yana reto a kansu ya zama zulla kaman lema a kansu can ko su imani su bi littafin ko a sako su a kansu duk ya kashe su shi kenan sai suka bi suka ce sun yi imani amma bayan an kawo da dutsen fa sai suka koma su sai suka koma haka suke yi haka suke yi la'allakum tattakun ko da ko da ku ji tsoron Allah sun matawallaitun min ba'ad zalika ji ko yawwa falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum min khasirin Allah yace summa tawallaitun min ba'di zalika falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin Allah ya ce ba dan sai kuka juya baya suka juya baya bayan wannan eh, yadda da suka yi suka mika wuya daga baya kuma da aka sauke dutsen sai suka koma ga tsiyarsu suka koma ga tsiyarsu shine Allah yake cewa ba dan falalan Allah da yake da shi da ramarsa jin kai cewa idan mutum yayi abu yakan jinkirta masa ba da ya halakar da su da suka koma dinnan amma da suka koma Allah bai halakar da su ba aka jinkirta musu wasu suka sake tuba wasu kuma suka mutu akan tsiyarsu kan saba ma annabi Musa da saba ma taura haka Allah yana da rahama yana da jin kai eh, mu ma duk abin da muke sha din yanzu ai rahamar Allah ne in ba ka ba laifukan da ake yanzu a ban kasa idan an halakar da mu ba wani laifin da al'umman da ta wuce wanda yanzu ba a yin sa wani laifi ne wanda al'ummomin da aka halakar da su wanda ba a yin sa menene yanzu akwai ƙari ma kaga akwai waɗanda saboda tauye mudu aka halakar da su yanzu ba tauye mudu har a gidan mai akwai litan da suke sakawa ba daidai ba har a garwan ruwa ana yi har a kwanan gyada dan kofin gyada ana tauye mudu ko gane ne balle kuma ka shiga cikin ma'auna idan luwaɗi ne ba shi aka halakar da mutanen annabi lutu ba yanzu ba a yi yanzu hana mata ma ana yi maɗigo yawa kwai na mata ma kuma do in kisan kai ne kuma ba ta yanzu kan kisan kai kamar zama bakin komai ba haka eh eh a kashe mutum a hanya a kashe shi a kasuwa a masallaci ma malam jafar ba masallaci a kashe shi ba dan me shi'a ba ya fito masallaci karatu a kashe shi ba albani ba ya fito masallaci karatu a kashe shi ba ko ba masallaci ya fito masallaci bane wajen karatu sun je karatun hadisin manzon Allah ko ba kabari in shirka ne kuma ba ba a nan ne aka sama ma Allah uba ba baba uban Allah in yasi ko ba kashi ba inna lillahi wa inna Allah ka tsare mu duk kafiran duniya ba su bace Allah yana da uba ba duk kafiran duniya sai kafiran yanzu na yan Najeriya yan Kano wala duk kafiran da aka yi ba ta bace Allah yana da uba ba ba taɓa faɗa ba sai dai a ce ma yana da ɗa kawai iyakarta kenan amma a ce Allah na da uba hmm. ai ba dan Allah yana da haƙuri ba wallahi da tunin an gama da mu yawa sai za kullum muke ta addu'a muke ce Allahumma la tuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna ya Allah karka halakar da mu saboda abin da wawaye daga cikinmu da ba su san ka ba suke yi maka ko suke gaya maka dan wawaye ne ko ba wawaye ba ne wallahi wawaye ne wawaye ne sai ga littafin inyasi da hoton sama a jiki a Kano aka buga yana ce shi bawan Allah ne fakiri ne yana kaskantar da kansa zuwa ga Allah yana roƙon Allah Allah biya masa bukata sai gashi kuma sun zo su ce ya ma fi Allah uban Allah ne wato yanzu irin wannan wannan ne hukunci da kai ne hukunci da kai eh? wannan ne hukunci da kai musu saboda duk wasu laifuffuka da al'ummomi da suka wuce suka kalaka da su yanzu mun dama su mun shanye ma duk wani abu in bashi da makami ne ba a yi ana yi in diban dukiyar al'umma ne ba a yi to komi duk wani laifi da wata al'umma ta yi wallahi yanzu an yi shi an yi shi amma Allah da ke yana da haƙuri ya bar musu kowa zai je ya tarar da abin da ya aikata yawa kulle imri'in bi ma kasaba rahin kowa an tanada masa abin da aikata yana nan a ajiye an yi din sa yawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun yawwa komi wa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara kowa zai je gani da eh. la kuntum khasirin ba dan hakurin Allah ba da ni'imarsa Allah ce ina da sun zama cikin halakakku ba jinkiri to amma sai Allah ya jinkirta yawa wala kada alimtum lokaci ne lokaci yana gudu lokaci yana gudu wallahi awa ɗaya kamar minti goma wallahi lokaci yana gudu yanzu kwana kaɗan ga ramadan ɗin nan ya tafi kwana kaɗan kwana kaɗan za ga ya tafi sai kuma mai nisan kwana hmm, gaskiya ne na'am وعليكم السلام a matsayin mutumin da ya sosai ta sa ya bige wani abun hawa mutumin ya samu rauni mai yawa a kashi asibiti amma bai rasu ba sai a kwana biyu shin akwai fara a kansa kun ji abin da tambayan take cewa mutum ne ya buge wani da abun hawa ko mota ko mashin ko keke ko doki ko ma mai dai ka kada wani mutumin da aka ya samu mummunan rauni sai a kai shi asibiti bai rasu ba sai bayan kwana biyu shin wai wanda ya kaɗe shin nan akwai kafara a kansa ba da gangan ba ne bisa kuskure ne to ba bayan kwana biyu ba ko bayan shekara guda ne in dai sanadiyan mutuwansa wannan raunin ne to akwai kafara a kansa kuma zai biya diya sai sa ma a kotun shari'ar musulunci idan mutum ya buge wani bisa kuskure ko ya kaɗe shi to ba a gaggawan zartar da wani abu sai ya warke tukunna in ya warke to hukunci zai canja in bai warke ba kuma hukunci yana nan yawwa sai za ke cewa ma da mutum zai je wajen jihadi kafirai su masa rauni amma bai mutu a wurin ba sai da ya dawo madina sai da ya dawo garinsu bayan tsawon lokaci sai ya mutu to shin hukuncin shahidi dai hau kansa a ce ai shahada eh inda ya je da kyakkyawan niyya aka masa rauni kuma sanadiyan mutuwansa wannan raunin ne to hukuncinsa hukuncin shahidi sai dai abu ɗaya idan a cikin gari ya mutu za a yi masa wanka za a yi masa sallah za a yi masa ne a kunne shi amma kun ga inda a filin yakin ne ba za a masa wanka ba ba za a masa sallah ba ba za a masa ne ba haka ake bunnewa haka manzon Allah ya yi shine shahidi amma in ya cikin gari waɗannan abubuwa duk da a yi masa sai yasa kaman waɗannan da aka ce sun yi shahada matar da ta mutu akan gwiwa ta yi shahada ko wadda gini ya danne shi ko wadda ruwa ya cinye shi ko wadda annoba ta kashe shi amai da gudawa ba za Allah ya kira su shahidai ba to amma su da ke a cikin gare suke kowane za a yi masa wanka za a yi masa likkafani za a yi masa sallah an gane wannan tayyib Eh, azumin sa garau dan mutum ya dauki azumin sai ya mafarki da rana ko da yamma yayi inzali azumin sa yana nan kawai sai yayi wanka dan ya ci gaba da sallah ba zai yi sallah bane sai yayi wankan janaba amma azumin sa yana nan garau ba abin da ya shafe shi da ya sadu da mace ne lokacin eh, da rana to azumin sa ya karye akwai ka fara ma a kansa amma mafarki ba komai ba ba ta azumi na'am haramun ne yanzu Allah ya hana haramun ne cewan wa'atu harsakum nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum annashitun ba yana nufin ta baya bane ba yana nufin ta dubura ba Allah ya sauka ba tambayin cewa wani masa bayani kungiyoyi yana zai da yawa ko yawancin kungiyoyi da ke danganta kansu da musulunci suka yi karin cewa su ne ahlus sunna wai waye ne ahlus sunna ahlus sunna imamu malik ya ce shi ne wadda bai da suna sai sunna ce ahlus sunna bai da wani suna da aka san shi da shi bayan sunna ɗin. mun karanta littafin ma'anan ko ya ce bayi da wani laisa lahu laqabun yu'rafu bihi in dai ahlus sunna ne bayi da wani laqabi ko suna da aka san shi da shi bayan sunna din sunansa kawai musulmi ne bin sunna amma duk wani suna da mutum ya yaba kansa bayan wannan ba zai zama alu sunna ba in imamu malik yawa wannan shine gaskiyar magana me yasa imamu malik ya faɗa hakan nan saboda yayin qur'ani ne millata abikum ibrahima وسماكم المسلمين من قبل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ga sunan ayoyi ga sunan kabi hadisai ma ga sunan alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin na hore ku bi sunnata sunna sabi duk sunna dai sunna dai an ga an gane wannan wannan shine a takaice kawai na'am har tambaya a matsayin mutumin da yake da mai kira zuwa da sunna amma kuma shi ma yana kantar da tafiya da sunna a'a ba zai mai karantar da suna yi gaba da mai sunna ba a'a a'a bayan an ce innamal watun mummina yan wajen kuma ce ana gaba a'a mai yiwa dai ya sa kansa suna alis suna saboda kasuwan suna ita take ci ta kasuwan suna tana ci suna kuma suna ne mai daɗi wato amma dai ada suna ba sa gaba tsakaninsu ko da an samu dan sabani na fa'inta ko na fatawa mutum da an ahadu a usulu ba sa gaba yawa Allah sauwaka Allah raba mu da gaba da yan uwan mu na'am a mun sha biya ne wannan hadisi ake cewa ikhtilafu ummati rahama wani hadisi ba mai inganci ba ne ya saba mu ayoyin Qur'ani ba mai inganci ba ne malamai da dama albani ma cikin wanda suka rarraba wannan hadisi imamu Mali ya ce alkhilafu kulluhu shar Usman ma ya ce alkhilafu kulluhu shar sabani kowane iri sharri ne shine na baka misali na ce yanzu kai ba wata matsala ta dame ka je ka samu malamai biyu ko goma ko shida ko ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ka musu batawa sai su baka fata wannan kowa daban-daban daban wanda ya ce maka halal wanda ya ce maka haramu wanda ya ce maka makaruhi wanda ya ce maka mubahi a ciki wanne zaka dauka to amma in duk suka daidaita akan akan fa'inta ne suka ce maka haramun ne baka samu sauki ba to haka ne yau dutsiyan halin da muke ciki a duniya mai kawo shi ne ba sabanin bane ko ba shi bane ko ba sabanin bane duk sabanin ne ya zama kullu hizbin bima ladayhim farihun duk sabani ne sabani sharri ne haduwa ko kan fatawa ne a baka fatawa ɗaya kai ma ka fi jin daɗi da ka yi da ƙarfin gwiwa malamai duka bakin su dai sun baka fatawa cewa abin in halal ne halal in haramun haramun in makaru makaru amma yanzu wannan ya ba da fatawa da an raba maka kai ko gane ba ne wai raguwa ka ce masa eh ka ci ga gamacin da mutum gona ce kun raba mun hankali ya ji maganan gona ya raba masa hankali ya ce kuna raba mun hankali Allah ya zama ga tsara kan nan sabani ba alheri bane sabani ba alheri bane wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa sabani ba alheri ba alheri bane sabani shirri ne haka Abdullahi Mas'ud ya faɗa haka Usman bin Affan ya faɗa yace haka Imam mali ya faɗa ce sabani dukkan sa shirri ne Allah da kanmu na saura minti ɗaya tak ta mu ba masu wani mu ba masu wani ta sallah ya sallah kan sabani sahaban manzon Allah eh idan ai ijma'in zama shine hujja in suka yi sabani a bari zama hujja ba dama in sabai suka yi ijma'i akan abu guda to ya zama hujja kan kowane musulmi ya bi wannan sai zaki ce al'ijma'u hujja shine taruwan malamai amma in wani ya dauki ra'ayinsa wani ya dauki ra'ayinsa maganan kowa ba za ta zama hujja a kanka ba sai sun yi ijma'i saboda ka sabani ba alheri bane sabani ba alheri bane Allah ya raba mu eh? eh ah wani hadisi ne maudu'i hadisin zai ke cewa a sahabi kan nujum bi ayyi minhum iktadaytum eh, ihtadaytum can sahabbai na kaman taurari suke duk wanda kuka bi kun shirya duk wanda kuka koyar hadisin maudu'i ne ba na gaskiya bane yana na ibnu majah ya rawaito ba mai inganci bane an fahimci wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da Allah a fita a